daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa a kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana goma da safe a nan washington dc yau tara ga watan disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya akalla mutane shida ne dauke da makamai na 'yan awaren kasar kamaru aka aka kashe kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadarai da harin da aka kai wato aikin wanzar da zaman lafiya da ke aiki a jamhuriyar demokradiyyar congo wani jirgin saman isra'ila ya kai hari a zirin gaza a matsayin martanin harbin wani roka da aka yi daga gaza wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu a yau asabar din nan to babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya na can tana gudanar da babban taron ta abuja inda wakilai za su zaɓi sabbin shugabanni to sai dai rotannin farko na cewa an fara kai ruwa rana ban san meye gavano wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan fati yana nema ya kashe ma fatin gaba da because yasa in ta alheri ne su da suka yi taron nan a fatako suka ce ya koma kasan yarba don me shi kadai zai fito ya ce kuma bai yarda ba muna muna ɗauke da karin bayani sannan a jamhuriyar Nijar hukumar da ke yaki da cin hanci a kasar ta yi wannan korafin Da inda ba a samu shi kamar cikin fannin makaranta ko kuma fannin likita. to yau ya zama gama gari ko ina ka zo akwai cin hanci da rashawa. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Almasi Garba, amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Akalla mutane shidda ne ɗauke da makamai na 'yan awarin ƙasar Kamaru su da 'yan sanda ɗan sanda guda ɗaya a kashe yayin da wasu 'yan tawaye mutane masu aka yi musu rauni a garin manfe ɗaya daga cikin ɓangaren da ake magana da harshen ingilishi na kudu maso yammacin ƙasar kamaru wannan lamarin da ya faru ne lokacin da aka kai wa wani shingen soja da ke garin na manfe hari an kai hari ne bayan da wata wagar najeriya ta musamman ta tabbatar wa kasar ta kamaru cewa za su haɗa hannu domin yaƙi da ta'addanci a wannan wuri dama ƙasar ta kamaru ta jima tana kokawa akan yadda 'yan awaren suke amfani da bakin iyakan najeriya a matsayin wurin atisayensu wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta kamaru moke edwin kindizeka ya ce ministan sadarwa kuma mai magana da yawon gwamnatin kasar isa ciroma ya ce dubban matasa ne dauke da makamai da suka hada da bindigogi adduna kwari da baka su kai wa 'yan sandan da ke yanki na mafi hari da daren ranar alhamis da ta gabata ciroma ya ce sakamakon harin ne da 'yan sanda dan sanda guda ya mutu kana biyar daga cikin maharan su ba suka mutu kana wasu dama suka samu rauni ya ce biyar daga cikin maharan da aka kashe sun haɗu da ajalinsu ne lokacin da jami'an tsaro suka mayar da martani na harin da aka kawo musu kusan su mutane 200 a garin na manfa wannan dai shine irin sa na uku da aka kawo a garin manfa da kuma makwabciyarta iyo mojuk wanda gwamnati ce an kashe akalla sojoji bakwai da 'yan sanda kana wasu dama suka samu rauni mazauna wannan yankin suka ce akalla jami'an tsaro goma sha shida ne a kashe a wannan wurin tun daga lokacin wannan har waɗannan har-haren wannan gari na iyumoju shine irin garin su julius ayuk tabe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban farko na yankin ambazonia da suke kirarin warewa daga ƙasar ta kamaru kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi suka da kakkausar lafazi game da harin da aka kai wa tawagar aikin wanzar da zaman lafiya da ke aiki a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda ya musabbabi mutuwar mutane akalla biyar wato 'yan tanzania har su goma sha biyar da sojojin kasar kongo su biyar dukansu masu aikin wanzar da zaman lafiya ne kwamitin dai ya yi wata ganawar siri a ranar juma'a da rana domin tattauna wannan batu bayan sun yi tsit na 'yan daƙiƙoƙi domin karama waɗanda suka yi hasarar rayukansu sakamakon wannan harin har ila yau sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwansa game da wannan harin wanda ko bayan mutanen da suka mutu haka kuma wasu da dama da yawan su kai hamsin sun samu rauni daban-daban sai dai masu wannan aikin suna daga cikin su dai masu wannan aikin suna daga cikin ayarin aikin wanzar da zaman lafiya na musamman ne da ke da mazauni a gabashin kasar ta congo an kai wannan harin ne dai tun a ranar alhamis da yamma a wurin da ke cike da hadari na yankin arewacin gundumar kivu sai dai yanzu haka an kara samar da ƙarin sojoji a wannan wurin kuma babban hafsan da ke jagorantar wannan rundunar ya ce yana yana shirin mayar da martani sai dai wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya shaida wannan gidan rediyon cewa ba mamaki 'yan tawayen uganda ne suke kawo wannan hari domin sun jima suna gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin kuma ba wannan ne karo na farko da suka yi wa sojojin majalisar ɗinkin duniya masu aikin wanzar da zaman lafiya hari ba a wannan wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani jirgin saman isra'ila ya kai hari a zirin gaza a matsayin martanin harbin wani roka da aka yi daga gaza wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu a yau asabar din nan wannan dai yana zuwa ne a sakamakon bayyana babban birnin kudus a matsayin fadar gwamnatin kasar isra'ila da shugaba donald trump ya yi wanda ya ce amurka tana shirin za ta mayar da ofishin jakadancinta a can ƙungiyar hamas ta ce an kashe mata mutane biyu sakamakon wannan harin wani sojan isra'ila ya ce harin da aka kai an yi da niyan auna wurare biyu ne da suka hada da wata masana'antar sarrafa makamai da kuma wani rumbun ajiye makaman haɗi da wani wurin da sojoji suke da zama sai dai wannan bayanar da gwamnatin amurka ta yi ya haifar da zanga-zanga a kasashen musulmai da dama a dufaɗin duniya zanga zangan da ya yi dalilin mutuwar wani bafalistini a gaza shi dai wannan dan taliki mai suna mahmud almasar dan shekaru 30 sojan isra'ila ne ya kashe shi sa'ilin da aka yi taho mu gama a bakin iyakar isra'ila da gaza bayan falastinu sun kaddamar da zanga-zanga sakamakon wannan amincewa da amurka ta yi sojojin isra'ila sun tabbatar da harbe mutane biyu a yankin kan yunis da ke kudancin gaza suna cewa mutanen wannan yanki su ne suka tunzura wannan zanga-zangar ƙasar koriya ta arewa ta amince su rika tattaunawa kai a kai da majalisar ɗinkin duniya kafar yada labarai na ƙasar ta koriya ta arewa ita ce ta faɗa yau asabar cewa an cimma wannan matsayar ce biyo bayan ziyarar da wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya kai a ƙasar ta koriya ta arewa jeffrey feltman wanda shine karamin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin demokuraɗiyya shine ya ziyarci ƙasar ta koriya ta arewa a cikin wannan satin inda ya gana da wasu manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar da suka haɗa da ministan harkokin waje ri yong ho da mataimakinsa Park Mun Gyok. Wannan ziyarar ta Feltman ta kara ba da gudunmuwa wajen nemo bakin warware matsalar da ke tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar. Wannan ziyara ta Feltman ta zo ne daidai da lokacin da Amurka da ƙasar ta Koriya ta Arewa suka ƙaddamar da atisayensu mafi girma. Dama dai ƙasar ta Koriya ta Arewa da Amurka sun kai wa juna wuya. Ladan Ibrahim a kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya tun bayan kayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta sha a zaben shekarar 2015 a yau wakilai daga jam'iyyar na gudanar da zaben shugabannin da za su ja ragamar al'amuran jam'iyyar. To sai dai yayin da ake kan gudanar da wannan taro wanda fitowar sakamakonsa ka iya kaiwa cikin dare. rahotanni sun ce an fara samun tarnaki daga abuja ga wakilinmu nasiru adamu alhikai da karin bayani wakilai sun yi da a dandalin eagle square don babban taron jam'iyyar pdp inda za a zaɓi sabbin shugabanni alamu sun nuna gwamnonin jam'iyyar musamman ma gwamna mai tasiri nelson wiki na rivers na mara baya ga ɗan takarar shugabancin jam'iyyar uche secondos daga kudu maso kudancin najeriya hakan ya sanya tuni wasu daga yankin kudu maso yamma nuna damuwa ga yadda hakan zai iya shafar sabon haɗin kan jam'iyyar i am an omoluabi of yoruba land and i will not take part in this charade i hereby withdraw Ba zan shiga wannan kwama calar ba don sam ba a yi wa yarbawa adalci ba, in ji Bode George yayin da yake janye takararsa a husace. George ya ce ya zama wajibi gwamna Nelson Wuke ya ba wa yarbawa haƙuri saboda ya yi zargin ya ci musu zarafi. duk da haka madugun jam'iyyar shehu gaban ya ce za su dage don yankin kudu maso yamman ya samu jagorancin jam'iyyar. ban san me gwamna wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan fati yana nema ya kashe ma fatin gaba ɗaya because yasa in ta alheri ne su da suka yi taron nan a fatako suka ce ya koma kasan yarba don me shi kaɗai zai fito ya ce kuma bai yarda ba inda sa gyara fatin ne kuma fatin ta ci gaba saboda haka ya kamata delegate da mutanenmu na arewa su haɗa kansu su gano cewa wannan alheri da ci gaban fatin nan lalle lalle muna maganar da da shugabancin pdp ta sake karba ta shugabancin najeriya babu inda zai fi mana sauki banda ciyaman ya koma kasashen yarba duk wani surutu na cewa akwai haɗin kai duk maganan banza ne mutane suna manta da tarihi ne lokacin da obasanjo ya zo ya kawo sato ya ya bai kawo ba amma ya samu ƙuri'un najeriya kuma ya yi shugabanci da sauransu kuma su shugabanninsu na yarba gaba ɗaya su suka zauna suka yi shawara sun ce mutum ɗaya da zai iya haɗa kansu gaba ɗaya yarba professor tunda adan rano baya da wani tarihi ko na cin amana ko cin fuska ko cin mutuncin wani sakamakon zaben ka iya kaiwa har cikin dare. Mun sanya duk matakan tsaro da suka dace, in ji shugaban taron gwamna Ifeanyi Kowa na jihar Delta. PDP ta ware kujerar shugabancin jam'iyya ga kudu, tikitin shugaban ƙasa ga arewa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To tun gabanin fara wannan taron a yau Asabar tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar wanda ya sayo sheka zuwa jam'iyyar ta PDP ya kai wa tsohon shugaban Najeriya na mulkin soja Ibrahim Badamasu Babangida ziyara Amina. Mustapha Natsir Batsari ya aiko mana da karin bayani daga Minan. To amma a ɗaya gefen shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger na hasashen ganawar manyan guda biyu na da alaka da babban taron da pdp kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin honorable yahaya ability ya bayyana abin da ke gabanmu shine ya za a yi a zaɓe a samu matsala a zaɓen garin muke ah, wato ganawa tana da alaka da yin sulhu a tsakanin yan tasara ke ita ne kawai ba ukanta ke kasa dara ita to abin da ya kawo shi kashi eh, alhaji atiku abakar kenan ya zo ya gana da shi domin a zanna a ganta ina za a samu sana'a ya koma jam'iyyar PDP kuma ya cika da aiki tafiyar da jam'iyya. Na'am to yanzu um, shi baban gida wato yana nan daga zaune kamar kusan shi ke shirya abubuwan nan a can Abuja kenan. Wato abin da ke ciki yana nan zuciyar shi na can. Menene eh, shiri shi ya za a yi jam'iyya ta zanna. A halin da ake ciki dai shugaban kwamitin shirya taron na PDP a Abuja tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya musanta labarin da ake bazawa na cewa Atikun ba zai kada ƙuri'a ba a wajen zaben shugaban jam'iyyar ta PDP. Wannan zance ne karya ne, a duk wanda ya zo mana wato kafin wata ɗaya da zaɓe za a bari ya tsaya zaɓensa. Abu dai da ba za mu yi ba shine ba wani wanda za a ce an ba shi fifiko ba za mu ce wa'yansu kar su tsaya saboda wani ba. Atikun dai ya samu tariya ta musamman daga jigajigan jam'iyyar PDP a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa yayin da kasashen duniya ke bukukuwan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar yaƙi da cin hanci. Hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta bayyana dalilan siyasa a matsayin wata hanyar da ke ƙara haifar da tarnaki wajen yaƙi da wannan matsala. daga mai ga rahoton da Suleiman barna Barma ya aiko mana. Le secteur public est considéré comme le secteur le plus affecté par la corruption da yake bayani a game da halin da ake ciki a dangane da batun cin hanci a nishar shugaban hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa mai shari'a abdurrahman gusman ya bayyana cewa duk da nasarorin da ake samu har yanzu da sauran rana a kaba kuma a cewarsa bincike ya yi nuni ma'aikatan gwamnati ne ke kan gaba wajen karɓar cin hanci saboda yadda aiki da dalilan siyasa ya yi katutu a ofisoshi da ma'aikatan hukuma yayin da jam'iyyun siyasa ke matsayin na biyu sai kungiyoyin fararen hula da ke a sahu na uku a sha'anin cin hanci a wannan ƙasa. a politisation de Yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wani abu ne da ke buƙatar gudunmuwar jama'a a kowace ƙasa, bisa la'akari da sabbin salon da wannan al'amari ke bijirowa da su a kowace rana, in ji mataimakin shugaban wannan hukuma Salisu Ubandoma. Da inda ba a samun shi kamar cikin fannin makaranta ko kuma fannin likita, to yau ya zama gama gari ko ina ka zo akwai cin hanci da rashawa shi yasa aikin yayi yawa aiki ne ba na halsiya ba ɗaya ba ba na gwamnati ɗaya ba ya zamanto aiki ne wanda kowa sai ya sa hannun shi musamman ku 'yan jarida kuna da aiki sosai daga cikin wannan abin ya aka yi cin hancin nan yake kamari a wannan kasa ko wani abin da ko gano eh duniya ce ta zama duniyar haraka ta zama duniya ta kuɗi in ba ka da kuɗi kai ba kowa ba ne kuma ya zamanto wanda aka gare ka shi kallo shi ke sa sai ka ɗauki wasu darussa wa'anda ba su dace ba. Rashin cikakken hurumin gudanar da aiki a sakamakon raunin dokar da ainihi aka kafa hukumar halsiya a ƙarƙashinta na daga cikin dalilan da suka kawo tarniki wajen farautar gaggan mahandama da masu cin hanci. To amma sabuwar dokar da ke aiki a yau a wannan fanni ta kawo ƙarshen wannan damuwa. Tun lokacin da aka yi wannan dokar muna nan muna shirye-shiryen takardu wa'anda ya kamata mu yi aiki da justice mu yi aiki da koti duka ina ganin kwanakin ga kuna jin labari ga zaman da gwamnati ya yi ansa hannu bisa wasu takardu to na takardun za su wa mu karin gwiwa sosai a wani yunkurin ƙara tsaurara matakan datse hanyoyi ga masu cin hanci da karɓar rashawa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya da cibiyar yaƙi da masu halitta kuɗaɗen haram sentif sun kulla yarjejeniya wacce a ƙarƙashinta ɓangarorin biyu za su yi aiki tare da juna madam sanadi cimadan hamdatan ita ce shugabar cibiyar sentif kun san cikin harkar aikin namu structure guda ba ta iya ta yi aiki ita kadai dole sai an kama ma juna don saboda shi ne muka sa hannu yanzu reglementation kinan na wanda aka fuddo cikin duniya kasashe duka kowane dole ne ya kama cikin wannan ta mu. jamhuriyar nijar wacce yake matsayin ta ɗari da hudu wajen cin hanci a shekarar 2011 ta samu ci gaba zuwa ta 101 a 2016 abinda ke fayyace nasarorin da ake samu wajen wannan yaki. in ji shugaban wannan hukuma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule mummuni Barma yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe ne da minti 16 yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayoyinsu a sama'u matar bashar kansila mai tukunya da rindaji da Jamila da Fatima Ado Salati goma ga annabi Rijau da Khadija Abubakar Sadiq Bilal da ke jihar najan Najeriya masu son jin tarihin masarautar Kwantagora. To bari mu kaɗa birnin na inda wakilinmu a jihar Naja Mustapha Nasiru Batsari ke tafa da kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan masarautar ta Kwantagora. Da walin Kwantagora Alhaji mu'azi Ahmad Wali zai ci gaba da bayarwa da ɗorawa kan tasirin Umaru na Gwamatse kamar haka. To shi Umaru na Gwamatse sarautan sarkin Sudan nan ba ƙasa sarautan ne yake yawo da shi bai da ƙasa a lokacin. 1859 a nan manta wanshi ahmadu yana sarkin musulmi ya aiko ya naɗa shi wazirin sokoto ya naɗa shi sarkin sudan don dai kada ya koma don an san take-taken shi sun sai da ya bar zai je yaƙe su ne mm. amma da gaske ne da masarautar gora ta kai har kusa da ah, sulaja wai kamar yadda muke ji turawa ne suka zabge masarautar saboda kamar wani laifi da aka yi musu a masarautar ba laifi ba ne yaƙe-yaƙen da ibrahim da umaru suka yi sun yi habbinin gwari kuma sun mamaye duka ƙasar gwari ko ta eh, ina su nan ke mina ma daga baya ka kirkiro ai sun ci mina sun ci mai kunkele duk su mai kunkele su kuta duk suna nan alibu dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin duk suna nan da mantama ya aka aka zabgi kwanta goron ta kuma. can baya kaga lokacin da lokacin da luga da ya zo kasan ya zauna zungeru sarkin zungeru kazin ne na ibrahim da gwamnati kakan shi modibo yadda kakan ibrahim yake ibrahim ibrahim da gwamnati to ƴaƴan umar da gwamnati ne to sai aka bar umar na gwamnati ya bar shi a shi. to lokacin da luga da ya zo suka yi ta taimakon shi in ana son ma'aikata su kwaso ƙauyawa a zo a taimake shi abin da to ya ji daɗi kowane bature ya zo yana taimakon shi sai da aka zo aka ce to za a yi mina a bar kuta da kuta ne masarautar inda ake komi mm. ya ce za a dawo mm. za a dawo mina tunda nan ne resident sai zauna mm. kenan so kai ibrahim na ushishi ka rika zuwa majalisa da yana zuwa majalisa a ushishi ne shine aka ban bashi kasan gwari ka je majalisa da ka dawo mina mm. so ya ce ba zai bai son haka nan aka cika kai dai ko da ya ce to zai wata uku wushishi wata uku a kuta mm. aka yadda daga baya da ya ce a shi yana son ya koma wushishi ne saboda idan uh, sarkin sudan ya faɗi sarautin rauni ya faɗi kada a zo ba a bashi ba haka kake so haka yake so aka ce to cikin ka tafi ka zauna bushishi aka mashi boundary tsakanin bushishi da mina sannan aka yi eh, kamuku mina federation aka haɗa su ba sarki a lokacin ba sarki ba a yi masu sarki ba to a long time ba a yi masu sarki ba to wato su turawa ne suka yi wannan tsari turawa suka yi wannan tsari in ba haka ba da an yi kaman gwandu da sokoto shi ibrahim na shi na nan mina sarkin mina sarkin duka shi kuma ibrahim na gwamnati yana kwantagura sarkin kwantagura yadda sokoto da gwandu suke to ibrahim na wishishi ya ce bai so haka nan shi yana son hankalin shi na can ba zai zama sarkin mini ba yana son ya zama sarkin sudan ne to inda ya zo nan ba abin nan ba zai yi ba to daga nan aka ce to daga yau eh, sarkin oshishi na iya zama sarkin sudan amma sarkin sudan bai iya dawowa ya ce zai zama sarkin oshishi a ban masu nasu wannan layi to haka aka zo na yanzu in ba ka ba yi kasan mu hatta kai ta an su bindin gwari yi ta bindin gwari mene ne masarautar gora ta yi suna da shi kamar abun alfahari haka a masarautar kamar ku tashi haka da sauransu a da ko a yanzu duka da <laughs> da a duk kasan eto a da tashin ya ni zan sa shi ga ainihin wanda ke sarkin sudan ne a lokacin mm. ibrahim dai ya yi tashi a yaƙe-yaƙe ya kuma yi tashi a haɗa mutane iri-iri eh, su zauna for a purpose mm, wannan da niyya shi ibrahim kenan shi ibrahim shine sarki na uku bayan shi umar bayan shi na gwamnati wanda ya sarki na uku shine sarki na uku to amma wanda wanda ya kula da raya ƙasa mm. lokacin lugard ya gabatar da mulki na yadda zai mulki ƙasa ta hannun sarakuna saboda ya yi creating native authorities a lokacin lokacin umaru shi ne sarki shi ne kuma chairman na native authority duka gundumomin nan guda shida yanzu wanda su ne local government na guda ɗaya ne yana ƙarƙashin umaru dubu to shi ya himmatu da raya hanyoyi raya sana'o'i kiwo noma makaranta mu kanmu a lokacin mun ci amfanin mai da hankalin shi da shi da 'yan inda yaku ga karantar da boko ga 'ya'yan su ne suka kirkiro middle school na bidda 1912 mm-hmm. to shi kan muna iya muna lokacin da na take kuma lokacin da take hannun mai dubu mun yi rawan gani mm-hmm. wajen bunkasa ƙasa wurin bunkasa emirate da haɗa kansu da da da ilmantarwa da sana'a da buwaya a cikin province din eh. mun zama zarata sosai sosai wani sarki ne ke yin rawani da halshe ma yana yi da gaske cikin sarakunan eh na da wai buwa a ibrahim ne in ya yi hushi sai ya ɗauko harshen shi akwai abin nan eh, irin waɗannan kamar guda uku ne a wurin shi dai aka an da aka kama shi aka kai shi lokaja turawa ke turawa suka kama shi eh. sai a je a cin mashi waje zaune yana sallah yi sallah alhali kuma a tsare da a kulle shi ma a daki na biyu sai kuma ka bude daki sai ya kafan shi shi yana can fa zaune eh, ya miƙe kafa har ya tokari bango na uku da aka ce okay abin nan wani kaya hmm. wurin maskadin nan eh. na aka kamo nan bature ya ɗauko shi maskatan ta wajen huntuwa ta wajen huntuwa ne da da kwantawar ta fashe hmm. tura suka abin nan suka kewaye ta hmm. aka ga dai ba yadda za a yi hmm. dole a cikin tura karu suka faɗa mashi ba mu in masu yace a shi ba zai tafi suka sun kuce shi kenan suka gudu sai suka je nan amin maska ya sansani to da aka je aka kama shi aka zo da shi lokacin aka sa shi cikin jirgin ruwa wai za a ƙetara da shi rahidin da da ya daki jirgin sai ya nutse aka kici kici kici kici kici suka kokare dai suka ƙetare suka same shi a wani tsaye ya yana shan tsaye yana kallon su har yanzu ne nan ya zama tsibiri na hudu shine lokacin da aka kama shi a maska ya ce ma tukura kada ka yadda a yi sarkin sudan zan dawo kuma haka aka yi ya shekara uku wai boyan da ya yi tami but lugard ya yi sha'awa menene sirrin abin har yakan ci mashi a yi lokacin yakan ziyarce shi yana mamaki shikenan sai ce ka bari a yi sarkin sudan zan dawo shi rawanin nan an ce kamar turawa ne suka tuɓe mashi rawanin shi shine sai ya yi da halishin shi gaskiya ne wannan ba a yi yaƙi da turawa ba a yi gani gani da su ba yi wannan ba a yi da za a yi wannan hushi eh, yake wurin yaƙi ko ya eh, shirya cikin ɗanbaran da zai zai zai yi wannan wai buwa ne ai eh, in ba ya hasala ba bature mai mashi bature bai mashi komi ba haɗuwa da bature kurum wani lokacin da suka je kayan suka kama shi that's all goma suka suka kama shi amma duk abin da aka yi eh, yakin ma ba da ni da shi mani yaƙi suka yi ta bindigan sa igonsu su suna ta harbin su mm. to lokacin da ma ya zo ya zo lokaci ya tsare bai da wani bai da wani bukata yi wannan ai tunda ba ba ba wani abu ake to daga baya shine suka mai da shi ya zama sarki Eh, suka kaman sun gaji da tsaron shi ne suka mai da shi koko dai kaman akwai hukunci da aka yi mishi da ya gama kamar zaman fursu ne koma koko karuwa a'a sun ga dai eh, mutumin kirki ne kuma shugaba ne shugaba wanda ake son jawo mutane ya ba su kyakkyawan shugabanci sai to za mu mai da kai amma za mu yi shi a hankali a hankali na farko za mu mai da kai sarkin kwantagura ba sarkin su. To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tarihin garin kwantagora da watakila wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. A gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. to sakon farko ya fito ne daga muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe wanda ya ce allah ya sa a kammala taron zaben sabbin shugabannin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya a cikin kwanciyar hankali da lumana Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa hakika zargin da wasu manyan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Adamawa da ke Najeriya suka yi wa tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar inda suka ce ya koma jam'iyyar ne domin ya haddasa husuma a cikinta tabbas biri ya yi kama da mutum. wannan sako na haɗin gwiwa ne ya kuma fito ne daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da mai ɗakinsa gimbiya a asma'u dirin daji jihar kebbi yanzu kuma sai labarai a takaice a wannan karin za a iya cewa prime minister india narendra modi zai fuskanci zaɓe mai cike da wahala tun bayan lokacin da ya kama raga mulki a shekarar 2014 yau ne ake masu jefa kuri'a suke zaben shugaban karamar hukuma a garin su ta gujarat jami'ar ta tabir hatiya za ta yi karo da babban kalubale muddin tana son ta ci gaba da kasancewa kan karagar mulki a kudancin jihar tasu inda modi yake ya shugabanci na kusan tsawon shekaru goma sha uku kafin ya bayyana a matakin shugaban kasa masu kula da al'amuran siyasa kasar suka ce muddin shugaban na so ya samu galaba to sai fa ya samu wanda ke da farin jini da zai iya samun nasara kaf daya a yankin nasa a wuri daya kuma 'yan adawa kasar honduras na jami'u biyu daban-daban sun buƙaci a rusu zaben shugaban ƙasa da aka yi salvador nasarallah da octavio pinedo da waɗannan su ne su gabatar da takardar korafi a jiya juma'a na bukatar a soke zaben ƙasa da gudanar a ranar 26 ga watan jiya. masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu yau baki daya amma idan allah ya mu anjima da daddare za mu zo muku dauke da wani sabon shiri da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana amma idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shiladen ibrahim ayawa da solomon abu da ya haɗa mana shirin baki ɗansa kamar da kuka ji sai kuma injiniyan mu nelson lopez muhammad lalo ke cewa mu tara a shirin na dare idan allah ya kai mu.